kina da juna biyu amma kuma ba kya zuwa awo kin san da cewa zuwa awo yana kare mai ciki daga kamuwa da cutar malaria tare da ɗan da ke cikin cikinta kwarai kuwa domin kuwa mai ciki tana da yiwuwar kamuwa da launin cuta ta dalilin malaria fiye da waɗanda ba su da juna biyu kada ki bari rashin sani ya kashe ki ki maza ki garzaya asibiti mafi kusa domin fara awo na masu juna biyu domin inganta lafiyarki da abin da ke cikinki. Cutar malaria hatsari ne a gun mai ciki, kai har ma da mara ciki. Tom, idan ka ji baka jin daɗi, kai maza ka garzaya asibiti domin duba lafiyarka, kuma ka tabbatar da cewa ka yi tas ɗin cutar malaria tare da bin ƙa'idojin abin da likita ya saka. Bugu da ƙari, a tabbatar da cewa ana kwana a cikin gidan sauro mai inganci. Zero malaria ya fara da ni ne. Ku zo mu yi tafiyar tare.